biyo bayan wata mummunar musayar wutar da wasu sojoji da 'yan sanda suka yi a Usioma Junction da ke birnin Aba na jihar Abia a ranar Juma'a, wacce yanzu ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu da soja ɗaya da kuma raunata mutane da dama. Gwamnatin jihar Abia ta sake jaddada aniyar ɗaukar muhimman matakai wajen shawo kan dambarwar, amma a farko dai wani mataki ita gwamnatin ta ɗauka wajen kwantar da tarzomar. Kenan tambayar da ne wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar, Chief John Okiyi Kalu, wanda ya amsa da cewa. The state government waded into the issue as soon as we received information and uh, we engaged the leadership of the two security teams, the army and the police, which led to a critical and urgent intervention that I'm sure saved lives. Gwamnatin jihar ta shigo cikin batun da zarar muka samu labarin, kana muka gayyato shuga shugabannin soji da na 'yan sanda matakin da ya kai ga samo ɗaukin gaggawa da nake da tabbacin cewa ya ceci rayuka da yawa ya kuma kwantar da tarzomar shin ina aka kwana kan wannan batun The governor of Abia State has set up an investigation team. Gwamnan jihar Abia ya kafa kwamitin bincike don gudanar da bita akan abin da ya wakana a wasu shoma da kuma tabbatar cewa irin wannan aukuwar bai maimaita kansa ba a jihar. Muna so mu ga lamarin da dukkanin hukumomin tsaro a jihar za su rika gudanar da harkokinsu tare da kuma cikin lumana da jituwa da juna don kare mutuncin jihar a matsayin wacce ta fi kowace jiha a Najeriya zaman lafiya. Duk da cewa irin waɗannan tashin-tashina sun sha ɓarkewa tsakanin sojoji da 'yan sanda, inda rayuka da dama suka salwanta. Hukumomin soji da na 'yan sanda kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba su yi wani tsokaci a kan abin da ya faru a birnin Ababa, musamman kan yadda za a magance wannan lamarin da ke da matuƙar muni. sai dai kana Charles Wanguma mai ritaya wani mai sharhi kan harkokin tsaro ya daga hannu don bayyana yadda za a cimma maslaha mai dorewa. The soldiers have their duty put out for them constitutionally to defend the territorial integrity of the country. Ya ce sojoji suna da aikin su bisa kundin tsarin mulki kuma shine su kare mutuncin iyakar ƙasa yayin da aikin 'yan sanda shine inganta tsaron cikin gida amma idan aka haɗa sojoji da 'yan sanda a atisayin haɗin gwiwa dole ne lamarin ya wargaje saboda haka ya kamata gwamnati ta sake kirkiro hanyar ware su kowa ya fuskanci nasa aikin kamar yadda doka ta tanada su tsaya kan atisaye da horaswar yau da kullum kuma ya kamata a daina tura su aikin da 'yan sanda na iya magance saboda a nan ne suke cin karo da juna alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya